dam da kuɗi. Tsakanin Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. akan fita kunya ma saboda kuɗi. Yau shirin zai mai da hankali ne kan yunkurin gwamnatin Najeriya na rage cunkoso a tashar jiragen ruwan afafa da ke birnin Legas da kuma sauƙaƙawa 'yan kasuwa ta hanyar kwasan kwantenoni daga tashar zuwa birnin Ibadan da ke jihar Oyo ta hanyar jiragen ƙasa. Madalla. Ministan sufurin Najeriya Sanata Saidu Alkali ne ya kaddamar da shirin yayin ran gadin farko da ya kai birnin Legas ranar Talatar makon jiya. Ya fara ne da tashar Ebuta Meta da ke yaba kafin ya zarce zuwa fafa domin kaddamar da aikin. Daga nan ya zarce zuwa Ibadan ta hanyar amfani da layin dogo mai tsawon kilomita 157. da tarago talatin da aka loda wa kaya ne aka nufi ibadan a matsayin ƙaddamar da aikin ga abin da ministan sufuri na najeriya da alkali ya shaida wa 'yan jaridu jim kaɗan bayan ƙaddamarwar kowane tarago zai ɗauki kwantenan abinci talatin zuwa arba'in don haka idan muna kwashe talatin kaga lokacin da zamu kammala dukkan layukan uku wato zamu riga kwashe kwantena casa'in kenan sau uku zai ba mu damar fitar da kwantenan kayan abinci biyu da saba'in daga tashar afafa zuwa ibadan wannan babbar nasara ce ina so in yi amfani da wannan dama domin yaba wa kamfanoni abokan hulɗarmu ccecc e domin wannan aiki yana da tasiri mai yawa ga karfin tattalin arzikinmu wato gdp har ma da samar da ayyukan yi ya zuwa yanzu mun fahimci cewa sun samar wa mutane kusan dubu biyar ayyukan yi wannan gagarumar nasara ce ga kasar mu Hukumar kula da zirga-zirgar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya NRC ta ce za a fara aikin ne da ta uku kowace rana, inda manajan daraktan hukumar ya ce za a ƙara adadin sannu a hankali. comrade innocent ajiji shugaban kungiyar ma'aikatan jiragen ƙasa a najeriya ya yi tsokaci kan wannan ci gaba wannan aikin da aka kadamar ta kwashe uh, containers daga apapa wharf zuwa ibadan eh, aiki ne mai kyau wanda zai taimaka a idar da kayakin da suka zo daga kasan waje a kan lokaci zuwa ga kowane kasuwan da ake bukatan kaiwa a Najeriya. so kaga muna jirgin kowane rana zai kwashe kwantena guda 90 kenan kowane rana so kaga in kowane rana ana fitar da kwantena guda 90 to ka gane da cewa kenan duk kwantena da suke cika a papa wolf da har yau ba a samu aka fitar da su zuwa ga inda za a yi cimoriyar kayan da aka zo da su ba yanzu za a iya fitar da su kuma eh, kaya za su bunkasa a kasuwa sannan in ka lura a lagos nan zaka gan ana eh, pakin tireloli suna tare hanyoyi saboda eh, suna kokarin shiga cikin wharf su je su kwaso kaya su fitar da shi to wani tirela ma zai yi wata ɗaya ma yana nan akan layi bai samu ya kwasa kaya ba to yanzu ka in jirgin mu ya fitar da ita daga nan ya kai ko ibadan ko papalanto ko duk inda dai masu kayan suke so a kai to nan zai zama da sauki ma tireloli su dauko su kai zuwa kasuwannin da za a je a bude sai a fitar da kayan a saya so hikima ne mai kyau ga wannan gwamnatin hikima ne mai kyau ga wannan minista kuma eh, ina tabbatar maka da cewa wannan ma zai sa mu ma'aikata za mu ci moriyar eh, wannan kayan da za a kwasa domin zai sa eh, kamfaninmu za ta samu kuɗi eh, kamar kudaden da masu kaya za su biya na daukon kaya kuma zai sa samu ɗan kuɗi daga ciki ana biya ma'aikata allowance allowance na overtime da kuma weekends da public holidays overtime ana sa ran wannan yunkuri ya rage cinkoso a tashar jiragen ruwan ta apapa. inda alkalma suka ce a watanni ukun farkon shekarar 2022 an yi jigilar sama da kashi 92 na kayayyaki da ake fitarwa daga Najeriya ta wannan tashar da kuma sama da kaso 60 da aka shigo da su ƙasar. Tuni ƙungiyar masu motocin dagon kaya ta Najeriya NATO ta yaba da shirin kuma Alhaji Yusuf Lawal Othman shine shugaban ƙungiyar ta ƙasa. Wato, uh, kamar yadda ne muka bayani wannan ba ƙaramin ci gaba ne muka samu Ah, saboda yanzu za ka ga motoci in allah ya taimake mu an samu wuri mai kyau za su rika zuwa daga nan cikin daga arewa zuwa nan cikin garin ibadan su ɗauki kayan su su wuce bisa ga da tun da augere za ka ga an fara samun matsaloli zuwa ibafon su ikoro road nan a shiga a fafa a fito ba karin matsala ba ne za ka ga mutane su dinga ansa kuɗin kuɗaɗe wajen masu motoci kafin ma ka shiga cikin waf kuma kuma an ka fito shi ma haka nan amma in allah ya sa wannan tsarin ya yi za mu bi shi mu gaya yake kuma za mu duba mu gani idan akwai matsaloli za mu gaya masu insha allah amma muna sa ran insha Allah wannan ba karamin ci gaba ne za a samu masu motoci za su samu sauki. su ma masana tattalin arziki irin su dr kasim garba kurfi sun yaba da shirin zai taimaka ma mutane da yawa da kuma rage congestion na port saboda jirgi zai iya ɗauka kwantena hamsin ko ɗari ko abin da ya fi haka gwalgwadon abin da suke ƙasa wanda kuma za a iya janye su kuma wannan ba karamin taimakawa zai rage congestion na port ba mutanenmu na arewa suna ɗaya daga waɗanda waɗannan abubuwan zai taimaka musu don wata sa'a kahin mota ka ta shigo a fafa in ka ga kuɗaɗen da za a ta biyan mutane a kansu da kuma yawan wato cinkoso da yake kwana da kwanaki kafin mota ta je wata sai ce sati ɗaya ko sati biyu wannan zai taimaka maimakon motar ka ta zo ta bata lokaci sai ta ɗauki kwantena ka daga ibadan ta karasa arewa kuma ba ma laihi mutanen mutum da yanzu an buɗa eh, inland container wanda yake gaya a kaduna gaya a kano gaya a puntuwa wannan zai ƙara taimaka mutanen mu cewa ba ma sai sun zo ibadan ba a kwantenoninsu za su iya hausin ɗinsu na kano inland ko kaduna inland ko punto inland su je su ɗauki abunsu su biya kwastam ɗinsu a nan ba ɓata lokaci ba kuma wani abu ma waɗannan abubuwa ne wanda za su taimaka mu ci gaba kuma muddin muna son eh, eh, tattalin arzikin mai haɓaka to waɗannan suna ɗaya daga matakan da za a yi don dole ne sai an shigo da wani abu kuma an hidda wani abu zai taimaka kuma zai taimaka ma tattalin arzikin baki daya. Rashin girma saboda kuɗi. bangare daya gwamnatin Najeriya ta sa sahalewa 'yan kasuwa sauke kayansu daga tashar jiragen ruwa ta jamhuriyar Benin domin shigar da su Najeriya. Alhaji Zubairu Mele Abba Ganama ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyar 'yan fito a Najeriya ya yi mana tsokaci a kai. Wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne. Ga 'yan kasuwan sun taimake mu hanzari ba gudu ba. Game da wannan ɗauko kaya a Kotono gwamnatin da ya gabata ta kawo tsari. Tsarin da ta kawo ta kashe kasuwancin na wannan bangaren kuma mutane za su yi mamaki su ci a ah, to ga kasan mu nan ai me yasa muke bin kotono mu dauko kaya eh akwai dalilai dalilan nan da yasa muke bin kotono kaga port namu akwai kamfuna manya-manya wanda suke zuwa da kayansu kuma mu muka zo mu masu kwantena ɗaya biyu sai mu samu jinkiri in muka samu jinkirin nan sai ya gani duk riban da ɗan kasuwa zai samu ya tafi a domorage da sauransu shigan moto kafin ka shiga da moto duk wanda yake gwamnati ya yi bincike ya ake bi ake shiga da moto wani tsari ne ake yi su sun sani in ba su sani ba masu bincika nan ma muna shan wahala fito da moto nan ma muna shan wahala kafin sati ɗaya ko sati biyu ka gama takardunka duk abin da kake neman ɗan abin da za ka samu babu ya riga ya tafi a don dalilin da ya sa kenan muke bin kotono mu ɗauko kayan mu mu sa a cikin moto mu shigo da shi najeriya mu zo mu biya duti to amma gwamnatin da ya gabata ya kawo tsari amma bai yi lura a kan tsarin ba da sun lura wannan tsari in muka kawo zai taimaki ɗan ƙasa ko kuma ɗan ƙasa zai wahala kaga za su sani to yanzu gashi sun bar mu da wahala in ka je da moto za ka loda in za ka biya dubu ɗari uku in za ka ɗauko kwantena sai ka biya sama da naira dubu ɗari ka gana ɗaya kenan na biyu container deposit da ake yi a nan najeriya misali tun da ƙasanmu ne tsarin da gwamnati ta yi da su ko kuma kamfunan suka yi bare wuce dubu ɗari biyu ba amma su kuma nan kwatano su tun da da ba a tafiya da container zuwa najeriya sun ce sai an ajiye musu naira sai fa miliyan biyar to kaga kenan shi gwamnatin da ta gabata da ta aikata irin wannan abu din bai duba ba menene kuma wannan tamunan da suka kawo suka kafa a nan din nan ma kuɗi ne muke kashewa ba kyauta ba ne ba gwamnati ta zo ta yi ba ne mu 'yan kasuwa mu zo mu shiga da kayanmu a duba duk abin da za a yi mu ajiye mu saukar ba su yi mana ba kuɗi muke biya ga motoci wanda yake ana biya musu duti an ce a'a kar a biya duti a zo kuma gashi nan yanzu bai wuce wata ɗaya ba in ka zo ka gani motocin naira miliyan goma miliyan sha biyar sha shida an bar su sun riɓe an zo an ba mutane a kan naira dubu ɗari takwas dubu ɗari biyar to me riban gwamnati mun san dai gwamnati ba ta da asara to amma mu yanka su muna da asara yanzu ba ka mutane sai kana da kuɗi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya so a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin hausa na arafai musamman injiniyanmu Ibrahim Tukurkefi. Ahmad Abba ke muku fatan alheri. A huta lafiya.